لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا kar ka sanya wani abin bauta tare da Allah ka rika bauta masa in ka yi haka sai ka zama abin zargi a wurin Allah da wurin bayansa nagartattu kuma baka da mai yaba maka ka zama wulakantacce baka da mataimaki